قبضت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهدل عقدة من لساني يفقه قولي yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun wadda ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau rana ta lahadi rana ta biyu ta watan ramadan wannan shekara ta 1446 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan wata mai albarka a maraice a wannan rana don neman farko dai neman albarka na shi alkur'ani da neman lada na karanta shi da ƙoƙarin neman sanin ma'anarsa da fatan allah azurta mu aiki da shi wanda muke a wannan matsalaci na jami'ar rahma da ke nan kundila cikin garin kano yan wa idan ba kuma ta jiya mun tsaya kan aya ta 28 cikin suratul isra a yau za mu ɗaura kan aya ta 29 da allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله ملوك جيت ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك kada ka sanya hannunka a shirataye ko a shaƙe da wuyanka wala tabsudha kullal basdi kuma kada ka shimfida ta dukkan shimfidawa fa taqauda maluman mahsura sai ka wayi gari kana abin zargi sannan kuma kana mai nadama inna rabbaka yabsudu rizqa liman yasha lalle ka yakan shimfida arziki ga wanda ya ga dama wanda ya so wa ya qadir kuma ya takaita ko ya kuntata ga wanda ya so innahu kana bi ibadihi khabiran basira lallai shi Allah game da bayansa masani ne kuma mai ganin abin da suke aikatawa wannan aya cikon karatunmu ne na jiya bayanin cewa a kyautata ma 'yan uwa makusanta mabukata matafiya duk a taimaka musu a basu sannan kuma aka hana yin tafsiri aka ce in yan uwanka ko mabukata sun tambaye ka ba ka da shi ka gaya musu magana mai daɗi ko ƙari ne har wa yau Allah ya ce wala ta jaliya da ka magalulatan ila ka kar ka sanya hannunka wato rataye a wuyan kama ana shaƙe wannan wata kinaya ce ta hana ruwa ana karka riƙe hannunka gam ya zama cewa ba ka bayarwa ba ka kyauta ba baka ihsani ka ciyarwa wannan karkai wannan sannan wala duha kullal basti kada ka shimfiɗa ta dukkan shimfiɗa ma'ana karka bayar da dai abin da ke hannunka ka bayar ka mika ka zauna babu komai tare da kai wannan musulunci kullum abin da ake so wa tsakiya ka zama tsaka tsaki kar ka zama maruwace. kuma karka kwace dukiyarka ka bayar ka tsugunna ka ce kai ka dogara da Allah Allah madaukaki ya san imanin mu Abubakar Allah ya kara masa yarda shi ne wanda ya kwace dukiyarsa gaba ɗaya ba manzo aka ce ina mai karege yace iyalan kafa yace na bar ma Allah da manzo to kai ina jin imanin ka da imani na ba irin na abubakar ba ne idan kudin ka dubu goma ne ka bayar ba abin da za a kefane a gidanka kada ka tsugunna ina kudin kefane iyali ka ce a aina ya sadaka to me za mu ce me za ka ce ka gaba ka bi abin da ƙur'ani ya ce ba sai ka ɗau wani abu ka bayar kuma ka rage wani abu don bukatunka na yau da kullum haka ƙur'ani ya nuna mana inan duk masu bara da za su bara gare ka za ka ba su gwargwadon samun ka ba za ka ba su fiye da abin da za ka iya ba shi yasa Allah ya ce ka bayar karkai ruwa sannan kuma karka bayar gaba ɗaya amma sai aka faɗi wannan lafazin da wata kalma wacce yahudawa Allah ya ƙara la'anta a gare su ita suka jingina ma ubangiji suka ce lahi maglola wai hannun Allah a rike ki ma'ana baya bayarwa saboda me su an ce su bayar da Allah ya ce wa qardullaha qardan hasana mu baiwa Allah rance rance mai yawa sai suka ce ah to a ce ubangijin na kuma mabukaci ne har yana neman a bashi to yanzu in ba wanda kwakwalwar shi akwai matsala ba ya zai fahimci wannan game da mahalicci Allah shi shine alganiyu ne mawadaci mai kowa mai komai sammai da kasai nashi ne da ya yake a ba shi ranke ai a ba mabukata abinda za a ba su na sadaka amma ladan wa zai bayar Allah ne zai bayar to kaga waccan aya da Yahudawa suka faɗa ma Allah ɗorin wannan magana mara daɗi suka jingina ma Allah ruwa bayan Allah ya tsarkaka daga irin wannan sifa shi ya sa bai hude duk abin da zai na barna to ka kyale shi inda ya taɓa Allah mahalicci to ina ga balle manzanni balle mu bayi yau ka dubi abin da ake yau a Gaza an ba da dama a shigan masu da kayan abinci ana cikin fara shiga suka dakatar suka ce ba za a shiga da shi ba motocin na nan tsaye an hana su shiga ko ba wanda yake hana su wannan zaluncin yan uwa idan kana gani hawaye za zaka da ka. sharri irin na yahudi suna nan suna yi Allah ya kyale sai masakin kintana na sannan zai kama su lokacin da ba sa tsammani Allah ka tsare mu da shirin su ba nan magana muke ta ka zama mai bayarwa kakka zama Ya sa sai Allah ya ce fataka da maluman mahsura sai ka wayi gari kana abin zargi kai kanka idan mutane suka lissafa ka cikin maruwata ya ma za ka tsani kanka Ya sa za ka ga wanda Allah ya hore mai yana cikin al'umma in yana ba su bai san sanda za su riƙa yaban shi ba bai san sanda za su riƙa ƙaunar shi ba in ya hana su bai san sanda za su rika gaba da shi ba ko bai san sanda za su rika masa hasada ba ga ya zama maluman kinan mahsuran kuma ya rika nadama dan abin da ka hana din nan to lallai ba fa za ka sami karbuwa wurin mutane ba balle wurin mahalici yasa sai Allah ya ce inna rabbaka yabsudu rizqa liman yasha lallai ka shi ke shimfe da arziki ga wanda ya so ana so a ce ma bayarwa baya sa talauci rowa ba ta tara dukiya sannan bayarwa kai bayarwa baya lalata dukiya bai kare da ita bayarwa kuma baya hana a'a bayarwa sai dai ya kare ta kamar yadda wato Allah maɗaukaki wato ainihin bayan wannan annabi ya faɗi sai muhimmai da suke karfafa wannan magana bayan mun ji cewa Allah shi ke shirka da arziki ga wanda ya ga dama saka ka ga wani na bayarwa dukiyar tana karuwa wani ya hana kuma abin ya ki samuwa a hannun shi ya ki taruwa saboda Allah shi ke ba wanda ya ga dama sannan ya kuntata ma wanda ya ga dama sai ya ce innahu kana bi ibadihi khabiran basira Allah game da bayansa matsani ne duk abin da ake yi Allah ya sani wanda ya baka ya san me ya baka na miliyoyi me ya baka na biliyoyi ka taskance ka aje baka bayarwa ya sani sannan kuma yana ganin abin da duk bayansa suke yi, masu bayarwa da masu rowa shi yasa innahu kana bi ibadihi kabiran basira <clears throat> ibn kathir ya kama mana hadisin muslim wanda abu huraira ya fitar cewa manzo sallam ya ce ma min yawmin yusbihu al ibad fihi illa wa malakan yanzilan min as-sama yaqulu ahduhuma allahumma ati mumtikan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma ati mumtikan khalafa wannan hadisi lalle ya zama wa'azi a gare mu annabi ke cewa ba wani gari da zai waye wata safiya da za ta zo ga wannan bayan nasa mu kenan face sai Allah ya saukar da mala'iku guda biyu daga sama bayan su rika cewa ya Allah ka mayan mai ciyarwa gurbin abin da ya ciyar shine Allah mu fikan falafan. abin da ya ɗauka ya baya dubu goma ce miliyan goma ce to sai rika zuwa Allah mai masa ko sannan ɗayan kuma mala'ikan yana cewa allah haɗu mumtukan talafa Allah ka ɓata ka tarwatsa dukiyar wanda ya hana wanda ya kame ka sanya talaf talaf shine lalacewa abu Duke yana ne yana tara ta sai ka wani lokaci annoba ta auka mata ko gobara ko wani bala'i ko a jarabce shi da kangararrun 'ya'ya ko a jarabce shi da wata cuta mai cin kuɗi wajen magani ko a jarabce shi da rashin bacci da duk a dinga gashi dukiyar saboda me ya rike ya kankame ko kullum sai mala'iku biyu Allah ya saukar da su suna wannan addu'a ga bayi Allah ka sa mu cikin masu bayarwa har wa yau a dai wani hadisin shi ma dai na musulun ne manzo sallallahu alaihi sallam yake cewa ma na kasa malumin sadakatin وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله wannan hadisi shi ma akwai wa'azi a cikinsa abubuwa ne guda uku annabi ya lissafa na ɗaya ya ce ma na ƙasa malumin ce. ba wata dukiya da ta taba raguwa ta taɓa samun tawaya saboda ana sadaka cikinta ba ku gane ba kai ne da dubu goma sai ka ɗauki dubu ɗaya ka bayar wannan dubu goma amma ne ka kudinka sun dawo dubu tara ko ai yau zamanin saving da muke saving a banki ko kana juya kudinka dubu ɗari sai ka dubu goma ka je kai saving shin dubu goma lalata ta kai ko aje ta kai to wannan sadaka ta ji wancan saving din ai saving ne na gaskiya abinda ka bayar sadaka shine naka kuma yana nan ka aji wannan dubu tara ko miliyan goma ka ba da miliyan ɗaya miliyan tara ka sa gaba kana hidindiminka ka ban ma magada wannan ba ita ce waccan ɗaya da ka baya ita ce kage wannan ba ta rage dukiyar ba kenan ba ragewa ta a'a adana ta kai kan ka kai magata shi sa annabi yake sadaka ba ta taɓa rage dukiya ba sai ta ƙasa to da ka aje kuma aka ce abin da ka ba shi ne naka da ka bari na magada ne haka annabi ya ce abu na biyu ya ce wa maza da Allah abdan da afurin illa izza ba abin da Allah ke kara ma bawa lokacin da ya yi afuwa sai ɗaukaka an maka abu ba daidai ba ka yi afuwa ka kau da kai ka yafe to wannan abin ba abin da zai ƙara ma sai izza da buwaya kara ɗaukaka shi yasa kullum an mana wani abu wanda mu ya ɓaci aka ce yi haƙuri sai ka ce na haƙura kuma karan farko za ka yi haƙurin don ka sami ladan haƙurin to sai Allah ya daga darajarka aka annabi yace sannan yace wa man tawaga lillah duk wanda ya kankan da kai ga Allah don Allah akai tawazu ka nuna kai ba kowa bane to ainihin annabi yace wannan bawon shi kuma rafa'ahu Allah Allah zai daga darajarsa da dukkan nuna ni ba kowa ba ne a ɓangaren ilimi a ɓangaren dukiya a ɓangaren ƙarfi a ɓangaren nuna iko da izza da komai to sai Allah ya ɗaga ta sannan kuma ka ce kai wani ne to sannan kuma Allah zai dan kwafar da kai yasa kullum in uwa mu dage mu rika karanta ƙur'ani da sunnan manzo ba abin da zai daidaita saitin mu ya saita mu illa Allah ya ce annabi ya ce yasa fahimtar magabata ko mai aiki da shi eh tawazu shine kai ƙasa da kanka sai Allah ya ɗaga ka shi kuma ɗaga kai shine kamar hayaki yadda yake Allah ya ji kan malamin Mahan Jafar yake cewa wanda ya nuna shi wani ne kamar hayaki kullun so yake a hangai a ganshi in wuta ta kama amma da an kyale zuwa can kasa ne yake sai ya ƙasa sai ka neme shi ka rasa to haka girman kai yake da ƙafafa da nuna isa duk wanda ya tsawon nan? to ya ɗaukan mutan abinda ba zai kai shi tudun bin tsira ba Allah ya ce inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wannan labari ne Allah ke ba mu na gane da cewa shine ar-razzaq al-qabid al-basit al-mutasawwir duk wannan sifofi ne na Allah Allah shine wato wanda ainihin ke azabtawa yasa an ka tashi neman arziki ne mai wurin Allah eh azkar na safe ka roƙi arziki eh Allah shi ke azurtawa na dare na yi maraice ka yi Allah shi ne a ka rika neman arziki kaga ashe addu'a don a sami arziki a taimako da shi babu laifi rika roƙon Allah Allah wadata ni Allah azurta ni dan me ka sauke bukatun kanka kuma ka taimaka musu baki domin Allah shine mai azurtawa shine mai riƙewa shine mai kuntatawa shine mai yalwatawa kuma shine mai tasarrufin bayansa yadda ya ga dama saboda haka ya kamata kenan musani sani Allah shine mai wadatawa shine kuma mai talautawa karka ce wani ne ya yi maka a'a wannan duka hikima ce ta ubangiji da dai an yi mutane masu kuɗi to kuɗin ba su da hikima su ba alherin yin su kowa matalauci ba mai shi amma sai Allah ya raba arziki don me akwai hikima cikin haka in ba haka baya duniyar za ta tafi wa zai gina maka wannan masallacin wa zai hau maka mota ya jaka wa zai jaka a jirgi wa zai kera maka kaza kowa yana da shi amma sai aka raba bukatu kai kai shi ya je ya noma kai kuma ka saya ina bukatar kudin kai kuma kana bukatar abinci haka Allah ya saka rayuwa haka take tafiya wannan shine Allah mai hikima mai jin kai Allah ka samu dace mai Allah yake la taqtulu أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا نعم الله ملوك كيت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقين kada ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su da ku iyaye da kuka haife su inna qatlahum kana qida'an kabira lalle kashe su laifi ne mai girma zanubi ne mai girma wannan aya ita ce take bayanin doka ko shari'a ta bakwai da aka lissafo cikin ayoyin nan ayoyi da muka ce wajen guda goma sha shida duk suna bayani ne akan wasu dokoki da hani da umarni wannan ita ce ta bakwai da Allah ya ce wala taklu auladakum khashyata imlakin kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya da suke yi wai mutum ne ya kashe ƴanshi saboda tsoron in aurenta ya zo kai ji kunya wajen mata kayan ɗaki in ɗa namiji ne a'a kai ya ci tare da shi kai ya zama liability a kan shi kai ya zama nauyi shi yasa malamai na wannan zamanin suka ce har wa yau wato abin da yake ce ma tahdidun nas iyakanta haihuwa to yana shiga ƙarƙashin wannan ayar a ce ni 'ya'ya uku zan haifa daga nan matata ba ta ƙara haihuwa a abi zan haifa saboda mai kada yaran su man yawan rasa da zan da su wannan haramun ne malamai suka ce ya shiga ƙarƙashin wannan hali yana kama da kashe 'ya'ya domin kana so ka ce kamar kai ne ke ci da su da sha da su ba Allah ba yasa sai Allah ya ce nahnu narzuquhum mu muke azurta su ƴaƴan sannan da ku iyaye wani arzikin da kake ganin shi in kai aure to sababin ta Allah zai baka wani arzikin idan ka ba sababin ɗan Allah zai jefo maka wannan samu ya so nawa za ka ga mai ƴaƴa ya ce ya sha da iyalinsa wani yana nan shi kaɗai ya rasa yadda zai nahnu narzuquhum wa iyyakum a wata ayar cikin suratul an'am Allah yace me Allah yace wala taqtulu auladakum min imlaqin sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci mu muke azurta ku ko iyaye da su ƴaƴan haka duka an ke da can aka fara gabatar da su ɗin sannan kuma nan aka gabatar da ku iyaye duka ka san da duka ga Allah ya baka abinci da abin sha da 'ya'yanka da matanka to daga Allah ne ba wayanka bane ba dabararka ba ne kuma ta yi ta sababinsa Allah ya baka shi yasa wannan iyakanta haihuwa ba daidai ba ne abinda malamai suka ce an yarda da shi shine wato ainihin abinda ake ce ma mame tanzimun nasar tanzimun nasl shine tsarin iyali matarka ta haihu kace sai ta kanta yayi shekara biyu za ta sake haihuwa ya sha nono ya koshi ya girma ya wayo sannan za ta sake samun ciki ta dabarun da za ka yi wannan tun zamanin annabi sahabai suna yi abinda yake ce ma'azalo mai gida ya kusanci iyalinsa lokacin inzali ya zama bai yi tare da ita ba annabi ya ce ku je ku yi halal ne amma ba ku sa ku bar wato ku hana abinda Allah ya kaddara ba in Allah ya kaddara samun san sai a samu Ya sa har yanzu haka abin yake mace za ta je a yi mata allura a ba ta kwayo sai ka ji allura ta ke kwayan hmm? sai sai ka ji ciki ya shiga za kamata ka haƙura ɗan uwa baka san alherin da ke cikin ƙarƙashin wannan samun cikin ba eh duk abin da Allah ya ka karfa, ka yadda yadda wato yin wannan da nufin wai tsoron talauci to shine ake hana mu anan wurin kuma kashe ƴaƴa laifi ne domin za a tambayi yayan gobe kiyama da aiki zambin tilar da wani zunubin aka kashe kun shi yasa sai Allah ya ce inna qatlahum kana khida'an kabira lalle kashe su laifi ne babba khida'an ana karanta shi da khida'an wato ainihin ana karanta shi da khada'an dukka ibn kasir yace ma'anar su ɗaya ce ko ka ce khida'an din ko kuma khada'an didde zunubi ne kuskure ne babba ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace ya rasulullah ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne ya fi girma قال أن تجعل لله ندا وهو shine ka sanya ma allah kishiya bayan shi ya halicce ka kan ka bauta masa shi kadai sai ka tara shi ka sa masa wani abin bauta tare da shi da annabi ya ba abdullahi dan masauda amsa ya ce kultu sun sannan wani laifi ne mafi girma bayan shirka kada sai ya ce an taktula wala da ka khashiyar ta shine ka kashe ɗanka wai tsoron kai ya ci tare da kai shi ma shi ne mafi girman zunubi bayan shirka wa iyazu ashe kun ga sai mu nisanta yan uwa qultu ya ba shi amsa ce sai na ce sun ma'ai sanan wane ne laifin ya fi girma kala ya an an tuzaniya bi halilati jarati ko ko jarika yi zina da matar makwabcinka wa iyazu cin amana ya ke cin amana makwabci da aka ce za ka yi tafiya ka gaya mai na yi tafiya ɗan uwa ga gidana nan a matsayinka na makwabci shi zai fara sanin ka yi tafiya ka dawo sannan kuma sai ka ci amanarsa ka je ma iyalinsa to shine zunubi na uku mafi girma cin amana wanda kuma ana yi har yanzu za ka ga musamman ƙauyuka sai ka ji har yau ba a daina al'ada ta kwartanci ba kaji makwabci ya shiga gidan makwabci makwabci ya shiga ya haura ya tafi neman kuɗi sannan shi kuma ya zo ya shiga wajen iyalinsa ina lillahi wa ina ilaihi rajiun dukkan zina haramun ce fahisha ce babban laifi ce amma aka ware wannan aka nuna ta fi girma don mai don ta da kuma cin amana da ke cikinta Allah ka tsare mu da wannan cin amana na mai Allah ya ce ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نعم Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan wasa a sabila lallai ita zina ta kasance mummuna alfasha sannan wasa a sabila ta farkin ta ya munana a ce wannan bawa aikin zina to abin da yake ya munana Allah ka tsare mu wannan ita ce wato doka ta takwas cikin dokoki guda goma sha biyar da aka faɗa mana a ta takwas a lissafin akwai wancan akwai wasu sun shiga cikin wasu an gane da kyau zina ita ma aka ware ta ita kaɗai aka yi mata ayata wala ta ƙargun zina inda hukana fahishatan wasa a sabila ita zina ta munana sunanta ma bai da daɗi amma ba a ce wala ta zinu ba ya ka ce wala ta ƙargun zina ba ce karku zina ba za ka ce karku kusanci zina saboda mai ita zina tana da wasu sabubba da ke sababa a yi ta da wahala yanzu za ka ga kafiran duniya ihun da suke na fyaɗe fyaɗe fyaɗe ba shi ne zane da ƙarfin siya ba to galibi zane da ake ba da ƙarfin siya ba ce zane ce ta ya yadda ta yadda ba ita ce zane ba ita ta fi yawa amma ba a magana saboda su a wurinsu ma ba laifi ba ce ya sa ma ba ruwansu da wani hukunci akan wanda ya zina wanda mu ko ga aya a gaban mu yanzu sai ka ji ana fyaɗe su fyaɗe da ƙarfin ya ka kama mace kai lalata da yafi shine fyaɗe to kullun shi ake ta kururuwa da ihu a hana fyaɗe a yi masu fyaɗen hukunci ba a maganar a yi masu zina hukunci ko zina wanda ake yi ta da yardar wacce aka da wanda wanda ya kashi saba'in cikin ɗari ko mu ce tamanin duk zina ce waccan ta fyaɗe kaɗan ce za ka ji an ce an yi amma yau wurare nawa ake zina in ba ma irin garin kano ba da aka haramta zina filin allah za ka gani ake yin ta a wasu wuraren allah ka tsare mu to ita zina tana da dawa'i da sububba da suke sanya a yi ta ko su aka ce mutum ya nisanta ya sa aka ce wala ta karbu zina ta ya ake kusantar zina ta hanyar ikhtilafi cakudan maza da mata ta hanyar magana ta hanyar kallo shi yasa duk sai shari'a ta toshe wannan kofofin karka yadda ka zauna ka kaɗai ta da matar da ba matarka ba ba ƴar uwarka ba ba mahaifiyarka ba shari'a ta hana kana zama da ita to shaitan ne na uku ko kai waye ne ko kai malam wane ne ba malinta akan wannan layi shaitan na nan annabin Allah Yusuf alaihi salam yayi kubuta daga sharrin mata yaya ya kubuta sai da Allah ya tsare shi shi masumi ne kai ka ce kai malam ne ofis ɗinka ana zuwa ga teburinka ga yara gaba kana rijista yara kana buɗa masu ƙofa kana jira da su ‘ya'yan mutane a university ko a kwaleji kana zama da su daga nan shaidan ne zai zo kana kwarkwasa da su kana jin daɗi suna jin daɗi daga nan shaidan zai zo saboda kame ka ta faru zina haka nan kallo ka sa ya'yan mutane gaba kana kallo kai kana nufin ka ji daɗi akwai zina ta farje akwai zina ta ido dukkansu kuma haramun ne an hana su haka nan ka ɗaikantaka da kai da ita to shine a nan ake faɗi kada ku kusanci zina in ka nisanci kusanta to in sha Allah wancan zina ba za ki ba amma ka kusance su ka zauna da ita kai magana da ita ka kaɗaita da ita to me rage kuma Allah ki tsari wani hadisi wanda yake imamu ahmad ya fitar Allah ya ƙara masa rahama wannan hadisi na ainihin wato ainihin abi umama tilbahili ya ce wani saurayi wata rana ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah kai man izini da in yi zina saboda haka mutane sahabbai na manzo suka yi wuce a kan shi saboda karare ya ce ya rasu la kai man izini in yi zina wani jefa magana ta girma ko ba ta girma ba ta girmama shi ba wai a mai izini ya aure a a ya zina kawai a bashi wato ainihin dama yanzu a bashi certificate a bashi eh, wannan magana ta ba su habai mamaki suka yi kansa suka ce ka yi shiru ka daina wannan magana faƙali sai annabi ya ce ubi sai annabi ya ce matso matso matso kusa da sun suna cewa ya nesa ya bar wurin annabi ya ce matso kun sa annabi ya fi kowa iya da'awa ya fi kowa iya wa'azi shi ya sa shi annabi kowa ba wanda ya bari in ka bi koyarwarsa to za ka ga yadda ake wa'azin wanda suke masu karna da masu tsoron Allah za a kara masu su hawaye da'a masu kangararru ne kaga ya shi wannan halin da yake cikin siya da ya ce a maso kun san kisar wanda ya tsula fitsari a masallaci aka daka mai tsawa shi ma ne bai ce ku kyale shi ko da ya gama tsarinsa a masallacin manzo ba wannan masallacin mai uwa wanda ya fi wannan daraja masallacin amma ne ya kyale shi ya karasa fitsarin shi ya karasa ta sanin ya ce to aje zuba mai ruwa Sai da aka gama zuba ruwa ya ce to zo ya zo ya to wannan wurin ba a yi shi don fitsari ba dan yi shi don sallah da ambaton Allah da karatun Qur'ani yake ne ya ya Allah ka ji kana ka ji kan manzo kar ka ji kan kowa wai wanda suka yi mai tsawa sahabbai annabi ya ce a'a abu mai faɗi ka mai da shi kurare ka kula rahama Allah daga ni sai kai shi ma aka yi mai wa'azi ko haka a wannan hadisin bari ku ji annabi ya ce matso da ya matso kusa da shi sai ya ce ijil zauna da ya zauna sai ya ce mashi wato yanzu kana so a yi da babata zinan nan da kake so ka je a baka permission ka je ka riƙa yin ta za ka so a yi da mahaifiyarka ya ce lawalla a a har ya rantse da Allah ma A san duk har yau masu ƙanna ba su so wannan ta shafe su ɓarawo bai so ɗan shi zama ɓarawo ko ko shan taban nan mai shan ta bai so ya yi shi sulka sha ko haka sai ya ce a a wallahi sai ya ce Allah ka sa ni ka sa gare ka ya rasulallah sai ce to mutane ma ba sa so a yi da iyayensu yadda ba ka so a yi da babaka su ma ba su so a yi da iyayensu Kada sai ce wato ainihin yanzu kana so afatu hifuhu libinatika kana so a yi zina da yakka ana la wallahi ya rasulullah yace a'a wallahi ba na so ja'alani Allahu fidaka Allah ya sanya ni fansa gare ka ya rasulullah qala sai yace walan nasu ihbunahu libanatihim haka nan mutane ma ba su so a yi zane da 'ya'yansu yadda kai ma ba ka so kun ji fa yanzu Allah ba darasi ne wannan mai shiga kwakwalwa ba A ya ɗauko mashi ta wata hanya wacce zai gane wa'azin zai fahimce shi saboda haka sai ya ƙara masa dai har wa yau ya ce a fatuhibbuhu li ka kana so a yi da ‘yan uwarka kenan nan ma kala la wallahi da alalin lahu fi da kai rantse la wallah a a Allah ya sanya ni fansa gare ka ya rasulullah kana sai ce wala nasu hibbu li akhawatihim to haka nan mutane ma ba su a zina da 'yan uwansu mata ƙara sai ce hibu da an amma kika ana so yi da gwaggwanka ga wannan ba su ne makusantan mutum ba ya ce a a wallahi ya rasulallah Allah ya sanya ni fansa gare ka ya ce wala nasu hibu na hule amma tihin haka nan mutane ba sa so a yi zina da gwaggunan su ana yi a fatahi buhuli halakika ana so a yi da innaka yan uwan mahaifiyarka nan ma ya ce a wallahi Allah ya sanya ni fansa gare ka ya ce wannan nasu yuhibbu lahu li halakihim to mutane ma ba su so a yi zina da illolinsu ƙala ita za a yi da alai sai annabi ya ɗora hannunsa a kansa annabi ya dafa su kenan وقال يتي اللهم غفر ذنبه وطهر قلبه وصنن وحسن فرجه annabi mai addu'a yace ya Allah ka gafarta min zunubansa anan ya taba yi a baya yanzu ba bincike zai ba kai kai da kai zina a ina kana wa'azi a gane ba ka taba baya duk mai laifi in ka zo ka ne mai jan layi kake ka taɓo baya in ya tuba ai fata yake Allah ya gafarta mai ba za ka ce da kana yi da a'a kar ka bude wannan kofa kawai Allah ya gafarta mai zunubansa annabi ya masa addu'a yace Allah ya tsarkake zuciyarsa sannan kuma ya katanganta farjinsa daga nan shi kenan falam ya kun ba da zalika alfata yadda fito ila shai daga nan wannan saurayin bai ƙara sha'awar wani abu na zina ko wani abu ma mai kama da ita ba ko ku kun je yadda ake yan uwa yadda ake wa'azi yadda za mu zama masu a cikin al'ummar mu cikin society din cikin environment din mu duk abin da muke gani mara kyau wallahi za mu sami canji kama ya zama kwari ka baki ya tsuke baki kaga yara ana sallah yanzu nan su suna ta wasanni ana sallan magariba suna ba daidai ba a layi ana duk wannan ba mai magana ka wuce wuce muke sai su ci gaba amma da za ka yi musu nasiha kai gaba wani ma ya zo wani wallahi za su gyara saboda haka mu zama masu wa'azi ko masu iya wa'azi yan uwa wannan zinaki na mummunar banna wacce tana cikin abin da suke da hukunci a musulunci wanda ya yi zina ya ainihin taba aure to yana daga cikin abin da za a yi masa haddi shine a kashe shi wanda bai taba aure ba a mai bulala to kaga yau da ana wannan da mun zauna lafiya zinace-zinace da suke to sai a zo tun da mulkin mallaka da tura suka mana suka ban mana dokokinsu suka hana a hukuncin zina har yau fa haka ake yan uwa muna fata Allah ya dawo mana da waɗannan ababa wanda ya zina ya taba aure a kashe shi eh nan sai a zauna lafiya sai kasa ta tsarkaka me Allah yake ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا نعم الله ملوك تيتك ولا تقتلون ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كدك كشي ري وجه الله يا حرم تكشي تسيد حكي ومن قتل مظلوما وان دعك كشي بس ظالمتي فقد جعلنا لوليه سلطانا حقيقة من صام وليا سلطانا mai cin gadon saki nan mun ba shi dama ta neman haƙƙi wato kisasi ko biyan diya fala Yusuf Filkatili shi kuma in ya tashi ɗauka fansa kar ya wuce gona da iri kar ya wuce iyaka innahu na mansura lallai shi wanda aka kashe ma uwa wanda ake taimaka ma ne hukuma ta taimaka masa eh har a ba bashi haƙƙinsa a kwato masa haƙƙinsa eh haka Allah yake Allah ya ce wannan shine wato doka ta tara cikin dokoki goma sha biyar da muke karantawa da shari'o'i da aka faɗi a cikin wannan sura Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta kashe ta amma sai Allah ya ce illa bil haqq sai aka yi gaciya kenan aka yi istisna'i sai da haƙƙin kashe can wannan hadisin bukhari da muslim ya yi mana bayani wacce irin rai ke aka yi togaciya ita kuma a kashe ta shine hadisin da manzo ke cewa la yahillu damu ri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأن illa رسول الله إلا بإهدى ثلاث النفس بالنفس والزاني المحسن والتارك لدينه المفارق للجماعة wannan su ne ma'ana illa bil haƙƙi kaga anan za iya ce ma mai aƙira ta tsini ne ko dan kala ƙato dan Allah zai iya gano maka illa bil haƙƙi kada ku kashe rai da aka haramta wato kashe ta sai da haƙƙi to ne wace ce za a kashe da haƙƙin a kashe ta aya ta faɗi Wanzo ne ya faɗi shi nan Wanzo sallallahu ya ce bai halatta jinin mutum musulmi ba wanda ya shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah ya shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne bai halatta a kashe shi ba illa bi ihda salatin sai da ɗayan abubuwa guda uku inda ya mutum musulmi ne ba yadda za a yi a taɓa shi yanzu duk masu kashe kashe nan da ake yi bandit nan yan waye ne gaba daya sai mu saurara mu ji shin da waɗannan abubuwan suke kashe mutane A ga kisan kai ne ta'addanci ne waɗannan za su bayani gobe kiyama tunda Allah ya haramta kashe rai ba da haƙƙi ba sai inda ɗayan waɗannan ɗaya shine annabtu bin nan rai da rai ya kashe a kashe shi rai da rai musulmi ne ya kashe musulmi mace ya kashe yaro ne ba a cewa za a kashe shi kai rai da rai ka koma babin kisasi za ka ƙara jin bayani in rai ta kashe rai a kashe ta da muna aikata wannan yan uwa wallahi da an daina kashe-kashen da ake Allah zai jefa tsoro a cikin 'yan ta'adda su daina ta'addanci amma duk wani abu da za a yi wani sulhu wani kaza wani ɗaurin rai da rai wani a tsare su ba abin da zai sai dai ya ƙara domin kangara zai ƙara an kangare ma shari'ar Allah sai Allah ya kangarar da zukatansu har sai da za a yi da su na biyu shine wazanil muhsin mazinaci katangagge wanda ya taba aure kenan shi ma in ya je zina a kashe shi rajam kenan shi kuma abinda da za a yi mai kenan za a kama shi a je a yi rami kuma a sanar kamar masallacin da ke da fili can ranar juma'a za a yi kisasi za a yi mai haƙƙi na zina ya je ya yi zina amma sai dai kun san tana da wai aikuwa ko a sai mutane hudu sun kama shi dukkan lokaci guda ko kuma ji da kanshi wanda ko zamanin manzo ba a taɓa yi ba sai dai mutum ya ikirari da kanshi na yi zina aiman haƙƙi duk wanda aka yi zamanin manzo wanda suka yi ikirari ne to a yau sai ka ga mutum ya yi amma da za a yi mai kuma sai a ta da bala'i a wannan duniya ya ce a tsarkake ni kamar da sahabbai ma'iz da ƙamidiya waɗannan duka sun yi ko Ko yau da ana yi shi shi ma zinacin da suke da sun yi sauƙi sai na uku shi ne a tariku ne, mai ridda wanda gaba ɗaya a constitution najeriya babu mutum ya ridda a kashe shi shi yasa yau mutum ya zo rana tsaka sai ya ce ya bar musuluncin da kuka iya da shi ba kotun da za ka kai shi ba wata shari'a da za a yi mashi ya yasa sai je ta maku shari iri-iri amma a tsari na musulunci don da ya ban musulunci neman shi ake ya dawo kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana mai wa'azi ana mai gargaɗi in ya ƙi shi kenan sai a fille mashi kai raba shi da duniya shine zaman lafiya domin ya zama ya bar jama'ar musulmi shari za shi je ta yi ya zo cikin wato sunan shi ma manzo sallallahu yake cewa la zawalu dunya inda Allah ahwanu min al muslimin duniya ta gushe gaba ɗaya da ita ta fi sauki a wurin Allah da kasharan musulmi ta jama'a ku duba ba kasharan musulmi ɗaya tak annabi ce duniyar nan ta gushe ta sauki a wurin Allah ahwanu inda Allah ko saboda kashe musulmi ɗaya yau musulmi nawa ake kashewa can an kashe can an kashe can an an gashi nan dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan su ne shi yasa Allah ya ce an da kashare ba da haƙƙi ba Allah ka samu gani ne Allah ya ce ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى wa أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نعم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا نعم أتن أفكت آلة ومن قتل مظلوما faqad da li walihi sultana hakika wanda aka kashe shi mazluman da zalunci ba waɗancan da aka lissafa ba bisa zalunci kadai aka kashe shi to Allah sai ce an sanya ma waliyinsa waliyi shine majibincinsa kenan wanda suke da haƙi a kansa an ba su ƙofa su je su nemi mai su nemi diya su nemi shine sultanan an ba su dama da iko su ce muna neman jinin dan uwanmu su je kotu ya kashe shi a ga hujja ga dalilai mu abinda muke so shi ma a raba shi da duniya a kashe shi kenan ba su bukatar komai sai a kashe shi ba wani magana a kai shi kurkuku a yi shari'a kamar yawai da kurkuku muske cike wasu alƙalai sun yanke hukuncin amma an ƙi zartarwa wasu kuma ana ta fama to kamata ya yi alƙalai su riƙa zartar da hukuncin kisa su kuma wanda suke da haƙƙin zartar da hukuncin kifansu zarta a kashi a raba su da kurkuku a raba su da ban kasa a tsarkake kasa a zauna lafiya saboda ne wanda aka yi hakan an ba shi dama kuma tun da an ba shi dama ya kamata ya nema ko kisasi shine aikisa ko kuma jiya, ko kuma ya afuwa ya a ana yafi wanda ya biya ita ce take sa ake ta yi ba a jin komai Allah ya ji kan malamin mala abokar gumi ya cewa ke a rika neman diyan nan yanzu diya wajen miliyan nawa ce bana lissafi ya ga kalanda ko ba ta ha ta kai wajen miliyan nawa dari ko ta ma fi ko ka gada za a karɓi ɗari miliyan ɗari kisan nan da ake na ganganci a bayar kaga ai za a ji su za a kula da ƴan uwan mamacin to amma sai a ce an yafe saboda me kila kotun ma an je shari'a za a kai ba lalle a iya samun abin da ake so ba to sai dai sai aka ce falasir fil qatli shi wanda aka ba dama to kuma kai je wuce iyaka an ce wuce iyaka anan? nan malaman suke bayani suka ce shine yace ainihin an kashe zai kashe ya ce shi za ce ɗauki san da kanshi kamar yadda ake an kashe ɗaya su je su kashe biyu su ma su kashe a taɓa na'a ko su ce za ta yanke hukunci kuma shugabanni su za su zartar wannan haka za a yi sannan kuma kada bayan kisan nan ma a ce a za a daddatsa wanda aka kashe ya je ya kashe shi su kuma an zo za a rama ce sai an daddatsa shi yadda ya kisan haka za a yi ya sa ma malamai su kai saɓani wanda ya kashe wani za a kashe shi ne da abin da ya kashe da bindiga ya kashe sai a sa bindiga a harbe shi wuka yanka shi ma a yanka shi wasu ka wasu aka suka ce malaman wasu ka ce a talle mai kawai a talle mai kai kawai wannan bayani ne yana can babin kisashin an je ba shi muke ba a yanzu ayoyin da mala ya karanto mana Allah ya ce wala ta taqrabu zina wannan shine doka ta goma ko shari'a ta goma da aka lissafo mana wala تقربوا عفوا wala تقربوا مال اليتيم illa بالتي هي احسن kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake na kyautatawa ga ita dukiya din hatta ga ashudda har sai ya kai munzalin karfi ya kai munzalin hankali da balaga wa auku bil ahdi wannan shine na 11 ku cika alƙawara in kun wa bil ahdi shine na sha ɗaya innal al ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abin tambaya ne wa auku idza kiltum sannan ku cika mudu da ma'auni idza kiltum idan za ku yi awo ko za ku auna wazinu bil qistasil mustaqim ku yi awo ko ku auna ko ku gwada ko ku duk abin na auni wato na awo ku yi shi bil qistasil mustaqim da ma'auni wanda yake na adalci mai kakke tsayayye zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyawun makoma gobe kiyama fana an karanto mana dokoki wajen na goma na sha ɗaya na sha biyu na sha uku duk a cikin wannan aya na farko dai taɓa dukiyar maraya Allah ya hana an baka da ɗan uwa da ɗan uwa maza mata a matsayinka na babba ko a matsayinka na babba to kada ka kusanci dukiyar kamar da ka faɗi zina haka nan ma ka faɗi a nan ba a ce wala ta kulu ba akwai ne zuwa la ta kulu ɗin ya zo can cikin suratun nisa wala ta kulu amwalahum ila amwalihim ila amwalikum ko wala ta kulu amwalahum ila amwalikum cikin suratun nisa na kuma sai Allah ce wala ta karbu malil yatimi kar ku kusanci dukiyar marashi ma akwai yadda zaka kusanta daga kusanta kuma a ce Shi ne ta hanyar ka ɗauke ta ka haɗa da dukiyarka dabbobi ne kamar da su ganke ɗaya ba su san nasu ba ba ka san naka ba ka haɗa su ta yatsuwa wannan kaga akwai kusanci zuwa yau za ka iya ciki nan a kuɗi ne jari ne naka miliyoyin da nasu ka haɗa ka cakuɗa ba rubutun ba san nawa naka nawa nasu wannan za ka iya taɓawa ba ka sani ba to duk sai ya zama kar yi wannan Allah ya ce illa billati hiya ahsan sai da abin da yake da kyautatawa kyautatawan nan shine ta hanyar wato ainihin gurin katsa dukiyar ta kasuwanci ne a'a ta noma ne ta kiyo ne duk abin da dukiyar maraya za ta rayu to an yadda kai waliyin maraya ka ɗau dukiyar ka sa saboda in mai yawa ce ta kai zakka kada zakka ce ta cinta ko oh, lauka an ban miliyan goma na marayu miliyan goma ya akwai zakka wani fata kewayo an fita masu da zaka ba ruwan zakka da maraicinsu maraya ne an ban mai miliyan goma miliyan goma ta shekar ya mai zakka ba a biya ta baɗi ma a fitar dibi wata shekara daga nan sai dukiyar ta ƙari to sai aka ce a rika juya masu amma a juya fa wato ainihin da kulawa kada a ci yasa can Allah ce wala akuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ci dukiyar nan da israfi barna kenan ko kuma da gaggawan mulkewa ai ba su girma ba bari maza ai a'a kar ai wannan Ka yi ta hakuri kana juya masu dukiyar ta Allah ce man kana ganiyan falestati wanda yake mawadaci ne kai kana da naka miliyoyin su kuma da ɗan nasu miliyoyin ka juya musu ba ka taɓa ba ba za ka ce sai ka ciro an ci dubu goma riba za ka ɗau dubu ɗaya ladan juya ba duk ban masu saboda kai mawadaci ne haka Allah yake wa man kana fakiran falyakul falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance mabukaci ne aka ban masa dukiyar maraya to ya ci da kyautatawa ka juya miliyan goma an samu miliyan ɗaya riba Ka ga sai ka ɗauki na ko ɗari biyu a ciki su kuma nawa nasu ɗari takwas ka kaga bil ma'aruf kenan kai ma wahalar kake babu laifi wannan shari'a ta yadda ya zo cikin hadisin Abu Zar wato hadisin da musulun ya fitar kan sallallahu ya yake cima ya Abu Zar lalle kai mutum ne mai rauni kuma lalle ni ina so maka abin da nake so maka na, aka ne bai gaya ma Abu Zar ce lalle ni ba zan umarce ka ka yi shugabancin daidai da mutum biyu da sa ka shugabancin su ba zan ba sannan ba zan kuma ce a baka kulayawar dukiyar marayu ba ina so maka abin da nake so maka na ma kana da rauni a jafa abuzar. kun sa babban sahabi ne mai gudun duniya shi saboda gudun duniya ma aya da take cewa eh, eh, ainihin zakan an yi magana idikari ko a eh, kanzu kai shi kanzu yadda ya fansara kanzu shi ne taskarta dukiya shi a wurin shi inda ya kai ka duk abin da kaga bukatar saura ka bayar kai sadaka na samu dubu goma yau kasuwa ta bukata ta a gidana dubu shida ne na kashe to dubu hudu ba zan kwana da su ba wurin abu huraira sai dai in raba a abuzar da ke zoci abuzar saboda tsoron Allah shi abuzar fa sai da ta kai an ce ya fita daga cikin garin madina ya je can ya gidan shi ya zauna saboda ya saba masu habai wasu abubuwa saboda gudun duniya shi kama can take ka ji daɗin duniya ma shi gani ke to shi ne annabi ke cewa ina ji maka abin da ina so maka abin da ke so maka yana ba zan taba cewa ba ka shugabancin mutum biyu ba ko ba ka dukiyar mara ka kula da su me yasa saboda mai rauni kawai ashe kun ga shugabanci yan uwa ba na rago ne? a ba ka jaha a ba ka ƙasa sannan kuma kana da rauni ba za ka iya cewa a yi ba ko a bari in an abu ka ce a Allah ya ina dukiya al'umma tsare ta ake dole ka kiza ka hura shugabanci kuma ka tsarki amana kakaci bacci ba zai yi ba ga shugaba mai adalci bacci da hutu babu kiba ba za ta yi ba ga mutumin da yake tsaye akan abin da aka ɗora mai to abu zar abin da ainihin wato annabi ya gaya masa kenan wannan ana so a nuna mana dukiyar maraya in an bambata marayu. marayu kasan kana da rauni za ka iya ci ba za ka iya kyato mai ƙati inda za a kula da ita har ka je ka rike ka cinye a zo kuma ka san dai wuta ake ce wuta balbal kamar an nuna man lokaci wannan ka sai dai mu haƙura sharhin sauran ayar sai mu baccin Allah ya kai mu gobe da lai da lafiya insha Allah sai mu tsora bayan bayanin wato ainihin marayu sai mu tsora akan wa auku bil ahdi Allah ya ba mu cika alƙawari wanda ke tsakanin mu da Allah na zamu bauta mashi kadai tsakanin mu da bayi Allah ka ba mu ikon haƙƙi ba su haƙoƙin su Allah ka taimake mu Allah ka taimaki addinin ka taimaki masu taimakon wannan addini ko wani ɗan uwa da yake cewa ɗan uwansa ya ɓata yau wajen kwana goma sha ba gan shi ba yana neman addu'a ku Allah ya bayyana shi Allah ya bayyana shi dukkan masu bukatu na addu'o'i Allah ya fi mu sanin bukatunmu nan gaba ɗaya Allah ka biya mana bukatunmu na alheri da shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi ya ɗan uwa muna roƙon Allah ya ƙaro mana rahamarsa muna azumi cikin sauƙi jiya mun yi cikin sauƙi yau ma ga cikin sauƙi don rahama ce ta Allah Allah ta ƙara saukan mana ya tsare mana wannan azumi ya tsare mana ayyukan alkhairi alkhairan da kake saukawa a wannan wata na rahama da jin kai da gafara duk Allah ka saka mu a ciki Allah ka yi ma ƴan uwa rahama Allah ka yi mana rahama Allah ka gafarta mana marigayen mu Allah ka ji kansu kuma Allah ka sa mu cika da imani Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita laka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين